maganar aida kenan ga kuyangar da ke mata hidima hassatu ta miƙe da yardar allah komai zaki ji daga gare ni bangaren aimana yarinyar ta shiga ita ma tana son jin komai daga wajen sauran yan uwanta bayi farida ta fito a falon ta samu bayi suna rige-rige wajen shigowa jere abinci hakan ya faru dan ganin kwakwam sai ta yi tana kallon su hansar ta zo ta ja hannun fadima suka fice ke me faru ni fa aida ce tace na zo na ga komai har yanzu babu wani bayani ni ma hajiya mai gado ce ta sani jiya mata komai na gidan Hassatu ta ja tsaki mu je kawai sai karfe goma sha ɗaya Yarima Amin ya fito anan ya samu Farida zaune ita da Hassatu zubewa suka yi gaban shi barka da safiya ranka ya dade bai amsa ba ya samu waje ya zauna akan kujera yana kallon abincin da aka jere ya mai da kallon shi kan Farida uwar ɗakin ki ta tashi ne eh ta tashi Allah ya taimake ka Hassan ta ce ko a yi mata magana ne. Kallanta ya yi ya ga tana ladabi a kansu. A sanar da ita Yarima ya tashi. Kafin Farida ta miƙe har Hassatu ta riga ta tare da cewa an gama ranka ya daɗe. Ta shige tana sallama sai dai ba a amsa mata ba. Tsawon lokaci bin ɗakin ta yi da kallo tana karantar komai. Zuwa can Aimana ta fito daga wata kofa. Hassatu ta zube a gabanta. Barka da fitowa uwar gidan Yarima. Aimana ta kalle ta tana shirin zama ta ci gaba. mai rigima ya fito ya ce ashe da miki ya tashi me hakan yake nufi yana zaune dai a falo ko yana buƙatar ganina ne ta tambaya cikin nuna isa da iko hakan ya sa Hassatu dago idanuwanta kaɗan ta kalle ta na fahimci hakan uwar ɗaki na ina fitowa yanzu sun kuyawa Hassatu ta yi tana fitowa ta tsugunna a gefen da Farida take Allah ya taimake ka tace a sanar da kai tana fitowa yanzu bai yi magana ba ya ci gaba da danna wayar hannun shi cikin mintuna uku a mana ta fito Tafiyarta a hankali cikin doguwar rigar shadda an kayata da da aikin abin wuya da abin hannu duk na duk na zinare kafar akwai sarkar kafa wanda yake jin hankalin kowa zuwa zuwa kan takunta cikin sauri suka fara mata sannu da fitowa bayan ta zauna kujerar da ke gefen shi Farida ta matsa a wajenta idan akwai bukatar wani abu ina waje za ku iya tafiya waje suka yi sai dai Hassatu bata so hakan ba ta so a ce a wajen za su tsaya ita ko Farida ta san Aimana ba ta son zaman su idan suna tare da manya ko suna zaune a ko suna zaune su halin su balle yanzu da take tare da mijinta bayan ficewar su Yarima ya ajiye wayar saman hannun kujera yana kallon Aimana barka da safiya tace tana kallon shi ita ma ya kamata a ce kin karya kafin wannan lokacin idan ina bukatar hakan zan yi ta bashi amsa Yarima ya koma saman kafet yana faɗin miko min wayata ba lokacin waya bane yanzu lokacin abincin ka ne shiru yayi yana jin karar sarkar kafarta ta zo ta zauna ta yi shiru Irima yana jiran Aimanu ta haɗa musu abincin ita ko ita kanta so take a haɗa mata don don da saba da haka da sauki ma Yarima yana ɗaukewa fadawan shi wani aikin yana yi da kanshi shiru na wani lokaci Ai mana ta ja plate tana fara zubawa ta ajiye a tsakiya ranka ya dade zaka iya ci yanzu murmushi ta saka cokali biyu tana fara murzana ta a ciki yarima gyara zama suka fara yi suka fara cin abincin shi kanshi bai da ra'ayin a ce zai yi nesa da matar shi ko da a ce shi ne sarki hakan da ta yi ya ji daɗi sosai fitan harsatu shasun shi aida ta nufa aida tana kwance harsatu ta zube a gabanta ban ga alama ko wani shaidar yarima ya kusanci matar shi a yau ba aida ta miƙe zaune karki mini karya yanda yake zuzuta tare da ikirarin matar shi ce zai yi wuya ki ce komai bai faru ba babu karya duk yangin da ke sashin jiran fitowar bayi ne suke babu wani bayani sannan ni ce na je na kira gimbiyar kwata-kwata ma alamu sun nuna ba a ɗaki ɗaya suka kwana ba dariya ai da tai tana mikewa zuwa gun mahaifiyarta ta ba ta ita ma ta labarta mata inna ta ce ni ma jira nake a kira ni amma shiru har yanzu akwai alamar gaskiya a zancen hassatu ko ake kira wajen gyara ko ake kira wajen gyara wajen gyare-gyaren gidan nan ranar farkon su cewar Aida Hajiya mai gado ta kalli jakadiya anya kuwa ba munafanci bane ta ya za a ce ba a bayyana zancen nan ba ranke dade Fadima kanta ta tace bata ga alamar komai ba kira ta kwalla mata Fadima ta shigo ke ba na tura ki dan bacci bane a bangaren Yarima dole ki mai da hankali akan aikinki warkijiya ta iyakar abin da na sani kenan na faɗa hajiya mai gado ta yi dariya tare da faɗin mati magani allah sarki ummi tana tsaye tana kai komo a ɗakin ta hankalinta ya ɗan tashi ta nufi kofa don ta ƙagara ta gaje kadiya a nan suka ci karo don fitowar ta kenan daga wajen hajiya mai gado cikin sigar munafurci ta ce yau na ga zuciyar uwar gidan mai martaba a dunkule Ummi ta kawo ciki ta zauna akan kujera jakadiya ta biyu ta ta zube a kasan kafet. Allah ya sanya zuciyar uwar ɗakina. Ajiyar zuciya Ummi ta yi me yake faruwa a bangaren Yarima Ummi bani da wani bayani ban je sashin ba wata gigitacciyar tsawa ta yi mata tare da miƙewa kina aikin me da har ba ki je ba ina so maza maza ki jiyo min abin da ke faruwa aminci ga zuciyar Ummi an bi umarnin ki kamar yadda kika kindaya tana maganar tana miƙewa Ummi ta bi ta da harara can ko ai mana kuwa ko da suka gama karyawa sawa ta yi aka fitar da komai ta koma kan kujera ta yi zamanta shi din ma hakan zaman baya musu daɗi sai dai yarima baya son fita don kar a yi ta maganar yana ango ya fita tun wuri sai wajen karfe ɗaya ya fita masallaci ita kuma ta shiga ɗaki bayan gama sallar ta ta fito harabar ɓangaren kuyangi suka zo kanta kowanne yana son tambayar ta ko tana buƙatar wani abu ai mana ta kalli farida a ɗauko mini shimfiɗi zan zauna a nan ne wani ma kekan kafet aka ajiye mata tare da tuntun don kishin kiɗewa Aimana tana zaune sai ga Hassatu ta shigo da kayan marmari akan wani mazubin kaba Farida ta amsa ta ajiye a gefenta ta kalle su ɗaya bayan ɗaya ina son sanin kowanne daga cikin ku haka suka ci gaba da gaya mata sunayensu da kuma aikinsu a gidan Aimana ta kalli wacce shekarunta za su kai talatin da wani abu ta ce ke meye sunanki sunana Aisha Aimana ta kalli sauran ku yankin za ku iya tafiya har sun miƙe ta kalle su Aisha zauna ke da Farida haka suka zauna a gefen ta dauke tuffa tana sha an dau lokaci ta kalli ku ta ce Aisha shekarunki nawa a gidan nan ranki da ni a gidan nan aka haife ni asalin iyaye na bayi ne a gidan nan ai mana ta jinjina kai tare da tashi zaune dan ta san Aisha tana da masaniya akan komai na gidan me asalin halayyar mutanen gidan nan da yadda suka dauki mulkin su Aisha ta matsa kaɗan dan ta san ta samu shiga a wajen Gimbiya ta fara faɗa mata halin hajiya mai gado da yaranta da kuma su na san mallakar wannan gidan ɓangaren ummi fa aisha ta ce ranke daɗe ai ita ce mahaifiyar yarima na sani ina son jin wani abu dangane da halayyarta kamar yadda kika faɗa min na hajiya mai gado shiru ta ɗanyi ko kina tsoron wani abu ba za ki faɗa min mugayen halayyarta ba dan tana mahaifiyar mijina wallahi ba haka bane allah sarki uwar ɗakin kowa kenan ummi mace ce mai kirki da son mutunta mutane ba ta nuna kyamar kowa babu ruwanta da munafunci shine dalilin da ya sa kowa yake son ta a gidan nan me alakar Yarima da da mahaifiyarsa wannan kuma wata soyayya ce ta musamman duk da ummi tana kawai kawaici akan shi kasancewar shi shi dan fari sai mai martaba fa Aisha ta ce dan Allah ki mini aikin gafara kar maganganu na su ja min fushin gidan nan ai mana ta gane ta sosai ta ce kar ki damu shi dai mai martaba ba shi da wani buri da ya wuce ganin Yarima Amin ya zama sarki a masarautar nan soyayyar da yake ma Yarima hakan ne ya ja mishi kamar ya kenan tsana a gurin masu son mallakar mulkin gidan nan Ya'yan Hajiya mai gado kenan ai ba su kaɗai ne masu son mulkin ba akwai waziri ya fi kowa nuna izza da juya masarauta kuma shi ne yake son zama sarki har gobe ai mana ta ajiye tuffa da ta fara ci ta ce ita fa 'yar tashi Aisha ta ce ai yana kan abu biyu ne na farko ya zama sarki idan hakan bai samu ba dama akwai yar shi dake son auren Yarima idan ya aure ta za ta haihu idan ta haihu kin ga kenan mulki zai koma hannun shi tunda jikan shi ne ai mana ta kada kai wai duk me dalilin son mulkin nan saboda masarautar mu ta kasance babbar masarauta da ta mallaki takobi karfin mulkin gidan nan ya shafa karfin mulkin masarautun duk nahiyar nan ai mana ta mike tsaye ta fara kai kawo zuciyarta tana zuma da san jin zancen takobin su a ina takobi take a gidan nan. Aisha ta ɗago za ta yi magana suka jiyo motsin shigowar Yarima. Jin muryoyin fadawan shi da ke mishi a fito lafiya yana ɗan murmushi ya shigo. Su Farida suka durƙushe suna kwasar gaisuwa. mana ta matsa wajen shi ganin ya dan tsaya yana kallon ta. Su Farida suka fice. mana ta ce barka da dawowa. Bai amsa ba yayi hanyar shiga. mana ta bi bayan shi. a falon ya cire hular shi yana ajiyewa akan kujera kafin ya zauna tare da faɗin na sami gimbiya lafiya wani kwanje ta ji jin ya tambama wajen faɗan sunan sunanta ta ce alhamdulillah ko kana bukatar wani abu za ta yi magana hasar ta shigo falon rike da tire tana sallama aimana ta ce za ki iya shigowa gaban aimana ta durƙushe tana ajiye tire ɗin shayi ne a kofi biyu tana ajiyewa ta ɗan tsaya za ki iya tafiya na barku lafiya ai mana ta je can gefen kujera ta matso da tebur gaban yarima ta mai da tire din a sama tsawon lokaci bai yi magana ba abin motsa baki ta ce ba tare da ta motsa motsa ba rufe ido ya a hankali ya jingina da kujera ga dukkanin alamu akwai gajiya a tare da yarima ɗagowa ya ya bude ido na yi ziyara cikin gari don ganawa da talakawan yankinmu adalin shugaba ta furta da nuna yabawa yarima ya sa hannu ya ɗauki kofin ya ɗan kai baki ai mara ta mike ta ɗauki ɗayan kofin zan shiga ciki a huta lafiya binta yi da ido har ta shige ya ɗan jima kafin ya mike ya wuce ɓangaren shi da maraice ai mana ta fito don shiga cikin gida kuyangi za su bi ta ta ce farida da aisha kawai ya wadatar bangaren bayi da ma'aikatan gidan ta nufa ta zaga ko ina aka yi ta gaishe ta daga nan ta wuce wajen hajiya mai gado a ɗaki ta ce ta shiga bayan sun gaisa kaɗan hajiya ta ce duk wanda ya tashi gidan sarauta ya san wani abu dangane da bayyana fashewar kwai a gidan sarauta ai mana ta kalle ta a wancan gidan ana son kawo sauyin hakan ne ta yi maganar da izza da kuma nuna isa cikin mamaki hajiya mai gado ta kalle ta kenan tana nufin su ne suka ɓoye bayyana amarcinsu daga baki ta yi za ta yi magana ai mana ta sunkuya alamar ban girma zan gaida sauran mutanen gida ki huta lafiya wani wawan kallo ta bayan ai mana da shi ɓangaren yarima saifu suka nufa bata wani samu karɓuwa daga wajen matar ba hakan ya sa suna gaisawa ta juyo a hanya farida ta dan jera da aimana ta ce allah ya taimake ki Abinda da nake gaya miki kenan ɗazu ba ta yi magana ba sai aisha da take tambayan hanyar da za su bi zuwa sashin ummi ta samu ummi tana dan hutawa a gabanta suka fara gaisuwa ummi ta sa hannu ta ɗago ta ta juya tana kallon su farida kuje tana fitowa ta ja aimana zuwa kan kujera aimana ta zame jikinta tana shirin komawa saman kafet ki yi zaman ki bana san wannan jinya jikin da kike bari in tado miki Saratu dama ɗazu nake mata faɗa bata je wajen ki ba murmushi dai dama an ce Yarima yana da kanne mata amma bata gansu ba Allah ya taimaki ummi ki bar ta zan shiga ba sai kin wahalar da kanki ba ummi ta koma ta zauna ta kalli Aimana tana nazarin ta tana son yarinyar sosai sannan ta ga alamun hankali tare da ita miƙewa ta yi tana kwala ma yaran ta kira ta dawo ta zauna a kawo wa 'yata abin motsa baki Aimana ta shiru tana nazari Umatace ta ce yauwa na manta. Wai kuwa an kai ki ɓangaren waziri da baba Ladima? A'a ummi. Ummi ta miƙe ya kamata kam bari na sa a shiga da ke. Wasu kuyangi ta samo sarar ta fito tana nufo ta. Ai mana ta kau da kai, ai ba zan karɓi marabarki ba. Allah ya wuci zuciyar uwar gidan Yarima tana maganar tana dariya. Ai mana ta ce, kin yi sa'a na huce. Ummi ta yi dariya. Ai mana ga Saratu. Za ta zamar miki 'yar uwa. ina son ku haɗa kanku kun ji yara na za mu yi kamar yadda kika ce da yardar ubangijinmu Allah ya ba ku iko ku je cikin gida ku gaida kowa Saratu ku kula sosai to ummi hakan suka nufi bangaren waziri a tsakar haraba suka samu inna tana kan wani babban kafet tana hutawa ganin saratu ya sa ta fara faɗin to yau kuma ke ce a gidana ummi ce ta ce na rako gimbiyar yare mata gaida ku ta bi baki ta daidai shigowar aimana to sannunku za ku iya zama barka da hutawa ai mana ta faɗa inna ta miƙe wannan ita ce bakuwar gidan tamu saratu ta yi hanyar shiga ɗakin tana tambayar ina aida take kafin ta raba baki aida ta fito cikin doguwar rigar atamfa ta sha adon duwatsu tana faɗin gani ina kan fitowa mana ta ɗaga ta ɗan kalle ta inna ta ce ga aida ku gaisa kyam ai mana ta kasa ɗaga baki ta yi magana tana jin mulki da izza na shigarta inna ta kalle ta tana miƙewa bari a kawo miki ruwa ta bi bayan Saratu ta shiga ciki. Ai mana ta kalli Farida da ido kawai ta yi mata nuni, hakan ya sa ta miƙe daga tsugunnan da ta yi. Ai da ta ɗanyo tattaki. Na yi tunanin zan ga ɗan gwarzon yana take bayan abin gaban goshin shi. Sai dai hakan ya kasa samuwa ta dalilin rashin wani abin a tarayyar farko. Ai mana ba ta ɗago kai ba. Ai mana ta ce, akwai lokacin da kowa zai fahimci yaya haɗin gaskiya yake da kuma akasin hakan na hane ki da ku tsakanki cikin gidan magadan sarauta akwai bambanci mai girma sanin tarayyar farko a babban gida sai wanda isar shi ta yi isa za a sanar mawa amma ba ke makaskanciya a wajen mu ba ai mana ta ajiye maganar tana miƙewa farida ta matsa kaɗan ai da ta fara huci kar ki kara kaskantar da ni koma hannu ta ɗaga cikin sauri kar na ji wani zance sara ta fito tana kallon su ta juya tana guntse dariya mana ta ce ki sanar da inna mun wuce ganin saratu hakan ya hana ta cewa komai haka suka bace a hanya farida ta fara bata hakuri ba bata yi magana ba har suka isa kofar gidan galadima Saratu ta shiga ai mana tana binta a baya mama tana daki ta ce su shigo tana sakar musu fuska sannan ku da hanya yawa mama ga bakuwar mu ta zo gaida ku Ai mana ta gaishe ta maraba maraba maraba uwar gidan yarima magaji mai adalci mama tun yanzu zaki fara mata maganar magaji mai adalci eh mana dole na faɗa ai mana ta yi murmushi sai ta ji matar ta burge ta lokacin da ta gane tana maganar ne da gaskiyar har zuciyarta mama ta je musu abinci ku ci bari in sa a kawo muku shayi mama ki bashi muna godiya awo ko ki ba kya shan shayi kamar yarima sarar ta ce gimbiya kin ga mama kullum ita take wa yarima shayi da wasu abubuwan bukata Allah sarki a yanzu na huta ta matso kusa da Aimana ta kalli Saratu tashi ki bamu go mu gaisa kai mama sai na tashi sannan tana magana tana mikiwa ta shige cikin kuriya mama ta kalli Aimana nagode Allah da kika zo mana amin nagode Allah da kika zo mata ga Yarima kuma ke ma kika fito daga tsatsan sarauta ko ba komai Yarima zai samu agazawarki akan kulle-kulle da makircin gidan nan Aimana ta gyara zama me hakan yake nufi mama Zaman zamanki a gidan nan ya zama garkuwa a gare shi tashin hankalin mutanen masarautar nan akan yarima yake san ba sa bukatar ya gaji mahaifin shi to amma mama naga shine babba kuma magaji ki kula ai mana abubuwan kan yarima yana daga hankalin duk masoyan shi haka suka zauna suka yi ta labari kamar wasa ai mana ta saki jikinta da mama anan suka yi sallar magariba yarima daga masallaci ya wuce neman ta a gidan amma bai tambayi kowa ba a kofar gidan galadima ya ga su farida hakan ya tabbatar mishi tana ciki a hankali ya shiga falon yana sallama mama ta ce au biyo ta kai yar dariya yayi mama lokacin shan shayin yarima ne yayi kai dai faɗi gaskiya ai mana ta kalle shi ta ɗan saki fuska mun jima ko kujerar da take sama ya zauna a gefenta ai mana ta miƙe ta ɗauko kofin shayi ta buɗe butar shayi ta fara zubawa kawo mishi tai tana miƙa mishi yarima ya harɗe hannu bai amsa ba ai mana ta kalli fuskar shi ɗauke da murmushi au mama ko na yi karambani ba wani karambani ta yi karambani mana ta jira mama ta bani ai mana ta yi dariya har da sauti Allah ya huce zuciya har ta yi kamar za ta ajiye yare mai kamo hannunta mama ta ce ka gama lafiya magaji ta miƙe tana kiran saratu a hankali ai mana ta koma ta zauna jiki a sanye tana kallon hannunta da ke cikin nashi yarima bai damu da ya bata ɗayan hannun ba alamar ta bashi kofin cikin sanyin jiki ta miƙa mishi ya janye hannun shi daga nata ya kai kofin baki sun jima sosai babu wanda ya magana sai can mama ta fito yarima ya ce za mu wuce shikenan ranka shi daɗe gimbiya sai kin kare shigo mana ko insha Allahu gaba yayi tana biyo bayan shi juyawa ta yi na manta tare muka zo da Saratu bari na ce ta zo mu wuce shiru yayi mata aka ta shiga mama ta ce ta fice ta kofar ta fice ta kofar baya dawowa ta yi ta ce mu tafi a hanyar hanyarsa na tafiyar ne ta ce zan biya na yi wa umma bankwana ummi tana sashin mai martaba shiru ta suka bi ɓangaren su ta zauna ba ta fara cire kayan adon hannunta yari mai zauna akan kujera yana ɗaukar wani littafi ya buɗe. ai mana ta yi ciki abinta kaya ya fara ragewa don yin wanka brezia da onda ya rage a jikinta motsi ta fara ji kamar wani kwaro yana yawo matsowa ta yi wajen tana dubawa sai kuma ta ji shiru kamar wasa ta kara jin motsin hakan ya dan tsoratar da ita ja ta yi kawai sai ta ga jaririn kaɗangare, da sauri ta ja baya tana kwalla kara cikin firgici yarima ya miƙe ya shigo yana tambayar lafiyar ki a kofa suka ci karo tore shi take neman yi ya sa hannun shi ya rike ta duk jikin jikinta kyarma yake alamar tsoro ka cika ni wallahi ga dangare ne kallon ɗakin yake yi ai mana ta fara neman fisgewa jin motsi ya sa ka dangaren san guduwa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 Farida ta fito a falon ta samu bayi suna